mari mu gani tari ne wami kala ni kitabe nga gani eh, las nu chikinga kani tari lagarenga eh, keni me simani ne ti na han ku yogo ni be no gari ko diga mun no gondi eh, aw hana nga nangangu ni ta lai wajibi nyani yemme su kamma hinga na qur'an gani nan dikeni ke islama gunya ni ke imanda ho wari hi qonin de nyani anga katuna hila na mo na kamanin kirkata lai anna da bari ala farina mariya kisune ma kamma nanti qul hadhihi sabili nanti ke nin ke akuni daga nanti ko nke killen ba ke ke kili tele ngunde kunu de be nanye baka ke a kemre nga golle nga ma awgeli na hanu ngon ay ona tawhidi nga ona qara ono qara ngin ka jo pati tawhidi nga ko alla faringa da iga ngunde jo pati tawhidi nga mo ko be ya awgeli na hanu ngon ay wala kibi nanti lima ka ko nga awajidi na wanna kasini awa gili nga wala kubinu ko gili taxu noxondi ayani dina ke marta martabanu ni e sikkay wala silama xunko wala limananga xunko limananga xunko wala sironta xun kako awa ye naxanu benu gadi kita taxu noxondi ayani sabariye sabari a nga a gabe ñani awa gili tuwan da taxandi kada taxandira ku siki awa gili nan sabari eh, rakutun kama a xuɓure a xoqoninte aho alo aluga nan jabari eh, allan battin kamma awo nan jabari bakka nga a awagilli na hanu benu gari kita tawun nogondi ayani onan kawantana illan kappenga ona kara ona du illan kappenga ni kebe ona katulatunu bakkai aluga ka tananka oni karangundi silama ko kei ma wani na sabu kore ngai garono silama kun nogondi oda na hanu kita diga mun nogondi ayani hadan banjeɓega duwawu ga gayani allah batten duwawu aɗo duwawu ga keɓe gani ñaganden duwawu oɗa kunsuko awagelen na hanu ɓenu ka ogan kawantana anmin dago gitatai ayani na ñinime simmandini kitabe ke wakati ti wakatiya name kalangunde wakati ti wakatiya kini xeerin po xoore ñayi ke tuwana xoore ay kitabe kallangunde sagundo wure oga allah tunu kitabe ke nogondi oga khifarin tunu kitabe ke nogondi ogo dinan ka tunu kitabe ke nogondi moy kuni lasnu nun cikkinya igantin ni bakai aw bakiya qabran nogondi walla nyaga yella la ngode mano tangana khairin wala ngani هذا وصلى اللهم وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد